mataki da majalisar dattawa ta ɗauka ya biyo bayan wani ƙuduri ne da sanata Emmanuel Udande ya gabatar a zauren majalisar jiya Laraba, inda ya koka cewa an kashe mutane sama da hamsin a wasu sabbin hare-hare da 'yan ta'adda suka kai a wasu ƙauyukan jihar Benue da suka haɗa da Kwande, Ukum, Logo da Katsina Ala. Majalisar ta buƙaci shugabannin hukumomin tsaro da su gaggauta tura jami'an tsaro domin magance ci gaba da hare-haren 'yan ta'addan masu ɗauke da makamai a faɗin ƙasar. Sanata Adamu Aliyeru ya nazari cewa majalisar na da rahotanni da shawarwari da suka haɗa su tun daga shekara dubu biyu da goma sha biyar, wa'inda za su runguma su kai wa shugaban ƙasa domin a gaggauta magance harkan tsaron. Kullum ana na matsaloli waɗanda ana kashe mutane ta gayyara su ana kone garuruwa ana an hana ma mutane su shiga gwamnati su yi noma su yi aiki don a samu abincin da za a ci to mu abin ya dame mu muka ce report din nan gaba daya shugabannin mu su je da su wajen shugaban kasa su bashi kuma mu nemi lalle a aiwatar da waɗannan report din gaba ɗaya mana gane idan an yi haka insha Allah za a ciwo kan matsalar tsaro a Najeriya gaba ɗaya. Shi ma sanata mai wakiltar jigawa ta arewa maso yamma baban gida Husaini ya ce majalisa tana aikin ta na sa ido kan ayyukan shugabannin hukumomin tsaron ƙasar kuma ba za su gajiya ba. An ba da kuɗaɗe a cikin kasafin kuɗi kamar yadda kowa ya sani ba mu taɓa kallo ko kuma a rage daga abin da aka kawo na bukatun harkar tsaro ba. Ɗaya kenan na biyu dukkan wani gudunmawa na oversight wanda sa ido daga ɓangaren majalisa ana yi kuma muna samun bayanai akai-akai amma abin nan ya yi wucewa awa goma sha ɗaya aka zauna akai da su to saboda haka ba gajiyawa ba ne ba a'a tunda dai mun yi maganganun nan an yi maganan nan kullum abin da ake kenan to kuma mu koma mu bi sawun shin wa'annan ƙudure-ƙudure da aka kawo a baya me aka yi a kansu akwai wani wayan da ba a yi ba wanda kamar yadda kika sani akwai wanda ake maganar haɗin kai na ma'aikatu na tsaro su haɗa kansu kowa ya san abin da kowa yake domin a yi tafiya bai ɗaya. akwai abubuwa da yawa wanda kafin wannan majalisa ta goma a majalisa ta tara an zauna an yi duk abubuwan nan kashi kashi kashi kashi magana ita ce shin ina matsalar take Amma ƙwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba. Ya kamata inda da gaske suke ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da fannin tsaro yake fuskanta kamar yadda shugaban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya wato General Christopher Musa ya faɗa cewar suna da karancin kuɗaɗe waɗanda ake biyan su hatta shi da kanshi ya ce in zai fita filin yaƙi abin da ake biyan shi bai kai naira dubu biyu ba ba a magana sauran ƙananan sojoji to nawa ce naira dubu biyu nawa za ta me za ta sayo mutum a Najeriya a halin da ake ciki na matsin tattalin arziki so da kan daga gaske suke yi kamata ya su kasa kuɗaɗen da ake kashe musu na babu gaira babu dalili sai sai a dawo da su kuma su kasa kuɗin da ake biyan su albashi da allowances da tafiye da suke su soke abin jira a gani shine irin mataki da bangaren zattaswa za ta ɗauka idan an miƙa mata rahotannin Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.